tofa turkashi labarai da dumi su da suke iske mu a yanzu haka 21 ga watan biyu shekarar 2024 da muke ciki a karan farko babban hafsan sojojin najeriya janar christopher musa ya magantu dangane da halin taɓarɓarewar tsaro da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake fama da shi ƙarƙashin jagorancin bola ahmad tinubu wanda a yanzu haka Christopher Musan ya nemi haɗin kan ƙungiyar AES da ta haɗa da jamhuriyar Nijar, Mali da kuma Burkina Faso don ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari a Najeriya. Wanda masana dai suka fara sarshi dangane da magantuwar babban hafsan sojojin Najeriya inda ake tunanin komai ka iya faruwa a Najeriya. haka zalika za ku ji wasu batutuwa ne daga jamhuriyar Nijar ɗin akan lamuran da suke faruwa a yau ɗin nan fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah kuma ya mana gamnakatar mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali daki daki dalla dalla domin jin cikakkun labaran da muke ɗauke da su a yanzu haka daga Nijar ɗin zuwa Najeriya sai dai za mu so idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode ai sauraro lafiya A Najeriya babban hafsan tsaron kasar janar Christopher Musa ya bayyana cewa duk da kalubalen da Najeriya ke fuskanta a fannin tsaro, kasar ba za ta bari a mayar da ita dandalin yaƙi da sauran ƙawayenta a yankin ƙasashen nahiyar Afirka ba, abin da ya sanya ƙara kaimi na ganin an sulhunta da ƙasashe uku da suka sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. Daga Abuja, Uwais Abubakar Idris na da ci gaban wannan rahoto. Babban hafsan tsaron na Najeriya Janar Christopher Musa da ya gana da 'yan jaridu na kafofin yaɗa labaru na ƙasashen waje a Abuja. A gana wadda ba kasafai yake yin irin ta ba. Ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi batun rashin tsaro a Najeriya da ƙalubalen da ake fuskanta. Sanin cewa abin da ya fi ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya shine batun matsalar garkuwa da jama'a musamman ma da yadda ake buga waya ana cinikin bani adama tamkar wata haja. ko me yasa har yanzu wannan ke ci gaba da faruwa duk da sanin cewa akwai fasahar da za a iya dakila hakan ga abin da janar christopher musa babban hafsan tsaron najeriya ya bayyana man a batun garkon jama'a wannan abun yana ci gaba don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki ba mu samu ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu su manyan manyan kasashen nan su suke da wannan kayayyakin amma suna hana mu tambayan me yasa in ma za su ba mu kashi ɗaya cikin ɗari abubuwan da aka ba Ukraine na tabbatar musu Allah na tare da mu za mu samu kan abubuwan da ke faruwa nan amma ya yi wuya akwai ah, equipment da za a iya using a yi tracking waɗannan da ƙyan muke samu. Malam Murtala Aliyu shine sakatare janar na kungiyar tuttuban juna ta yankin arewacin Najeriya da suka daɗe suna koki. Matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya, amma mu yanzu arewa mu muke shan duka fiye da kowa. domin nan ne ake rigimar kuma ake kashe-kashen kuma ake bannan a gaske magana ba mu da baki da abin mu iya sire mu magana a daidai lokacin da ake wannan hali sai ga batun takaddamar kungiyar ecos da ake fama da ita a yanzu inda kasashen kungiyar guda uku suka bayyana ficewa daga cikinta lamarin da kai tsaye masharhanta ke bayyana zai fi shafar najeriya a fannin tsaro sanin yadda take da dangantaka da mamakwabtaka da jamhuriyar nijar abin da ya sanya babban hafsan tsaron najeriya janar christopher musa bayyana cewa ba za su bari a yi amfani da Najeriya domin zama fagen yaƙi da wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita ba. Muna da border kilomita da biyar, duka tare da su. Muna da state-state guda bakwai. Addini ne, culture duk muna tare da su. So ba abin da muke so mai yaƙi da su ba. Muna son haɗin kai tare mai aiki da su. Kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka. Ah, so akan wannan na ecowas din shi shugaban ƙasa ya ce ana nana magana da su a ga cewa yadda za a samu kan wannan awal su dawo cikin ecowas mu ci gaba aiki tare kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu bane a'a yayin da babban hafsan tsaron Najeriya ke bayyana cewa suna samun ci gaba sosai a aikin da suke na tabbatar da tsaro domin ba komai ne suke fitowa su faɗa ga yadda ke faruwa ba amma ga farfesa jibrin ibrahim manazarci a cibiyar dimokuraɗiyya da ci gaban ƙasa ya ce yawan sojojin najeriya na buƙatar a duba su Dole ne a ƙara sojoji. Da na tambaya sojojinmu nawa ne abin da aka gaya mun cewa ba su kai ma dubu ɗari biyu ba. Yawan sojojinmu bayan da za su iya wannan aikin. Batun karancin kayan aiki da shi shine babban ƙalubalen da ke fuskantar rundunar sojan Najeriya a yanzu. Ƙalubalen da ya haifar da matsaloli na koma bayan tattalin arziki musamman ƙarancin abinci saboda manoma sun gaza yin noman da suke buƙata. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To daga Najeriya sai makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar. Gwamnatin mulkin sojan kasar ta ɗau matakin cire malaman da ke koyarwa kuma ke rike da mukamai a ƙananan hukumomin kasar domin su koma aikinsa na asali. Daga jihar Tahawa, wakilin mai so Mamman ya aiko mana da ƙarin bayani. na jihar Tawa gwamnan jihar ya aiwatar da matakin inda kai tsaye aka zakulo wasu daga cikin malaman korowar waɗanda ke rike da makamai ciki har da na siyasa matakin da ya samu karɓuwa daga cikin al'umma duba da yadda ake koken karancin malaman koyarwa a ƙasar musamman a yan shekarun baya bayan nan in ji Muhammadu Alfonso da ke fashin baki. Bai dace ba a ce a lokacin da ake wayo wayo babu mushina na isassu ma dai za ni ce wanda za su koya ma yara lakwal kuma sai waɗannan mucinan su rika gudu suna zawa suna shiga wani meri wani wannan alhali su sun tsare nan kin inda wani bawan Allah shi kuma hallo dan Niger kin zai samu zo shiga ya samu abincin bakin shi ko yayi wannan aikin kuma hallo su sun bar wancan ko lakwal kin kuma sun zo a sunan kuma kullum suna zaman wannan lakwal to wannan abu mun yaba da shi da ubangiji Allah sa aka aikata haka an da jiwa ana dakon makamancin wannan matakin a kasar wanda aka taba bijiro da shi tun a mulkin soji na Ibrahim Bara mai nasara wanda kuma 'yan siyasa suka share bayan sun kama iko iko ana sa ran idan har aka yi aiki da shi a faɗin ƙasar matakin zai ba da damar a samo ɗaruruwan malaman korowa ƙwararru da za su iya ba da irin tasu gudunmuwa a makarantun ƙasar in ji alhaji mamman bello shugaban ƙungiyar oyan ɗaya ta kojes a matakin firamare. a ce a cikin girman niger ana kuka da rashin mushani ƙwararri kuma sai a ji labarin an kai su suna wani wuri inda makila ta wajajen da suke aiki ya yi musu karanci to kenan wannan kuduri da ministry ɗauka sai mu ce mu dai a matsayin mu na kungiyar uwayen ɗiya sai mu ce yayi daidai. A can farko dai an zace matakin zai iya fusatar da kungiyoyin kwadago musamman na malaman koyarwa kasancewar su ne zalla matakin ya shafa. To sai dai kungiyoyin sun yi na'am da tsarin sai dai kuma sun ce suna buƙatar kada a yi bambanci in shi Kadamani Basiru jagoran kungiyar kwadago ta malaman koyarwa ta Isis Nijar. mai wannan mataki kam doka ta ba da inci lokacin da siyasa ta kare ko kuma aka hidda mutum daga mukamin shi shi koma ka aike shi na da amma abin nan ga abin da muke gani matsayin na kungiya eh, mai kare hakkin ma'aikata hawa ce su duka su koma ka aikin su in kuma bari aka a bar kowa in kuma yadda aka a yadda kowa tun da yau cikin jangoren Nijar duk jiha akwai bukatar malam makaranta kenan babu daɗi a yadda wasu ba a yadda wasu ba. a da aikin siyasa tashi wanda ya samu ci gaba da yi. To amma kuma da dama daga cikin 'yan kasar na ganin ba nan gizo ke sakar ba. Akwai buƙatar sa ido sosai ga malaman koyarwar, al'akari da yadda za su iya kyan kama aikin nasu na asali a guraren da za a kai su, in ji Muhammadu Alfonso. Sai dai akwai matsala guda, ya dace a can magabata su sa ido. Duk wanda ya zo ya yi aiki a wani meri ko nuna mahi akasari magabatan lakwal suna kallo in aka maida shi ko ya maka lakwal. Akwai wuya ya ɗauki abin da ake ce ma lakire ya je koyi lakwal. Kawai suna nan sai dai suna nan suna yawa a nan wani inspection wani secretariat wani wani wane ne an yi asarar su kawai in ka da girman kai in ka dawo kurum ka koma bisa aikin ka ka tsaya kai shi kan daidai gaskiya ne ko baya ga sashen malaman korwa akwai dubban ma'aikatan ƙwararru da suka kubcewa aikin nasu na asali domin kama siyasa waɗanda kuma bayan sun ajiye siyasar sukan bar aikin nasu na asali har abada abun da ke zaman kalubale ga gwamnatin ƙasar isu mamman dw hausa daga birnin tawajen wurin nijar to wannan kenan Ƙarshen rahotannin da labaran da muke ɗauke da shi a yanzu haka a wannan safiya ko mu ce a wannan rana ta 21 ga watan biyu shekarar 2024 inda kuka ji batutuwa dai daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar wanda a karan farko babban hafsan sojojin Najeriya ya fara magantuwa kan misalan mulki da kuma al'amari da suke faruwa a Najeriya inda ya nemi haɗin kan ƙungiyar AES ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani kan a zo a haɗa hannu guda wajen ganin an kawo zaman lafiya da wanzuwar arziki a Najeriya da ma shauran ƙasashen sahil ɗin wannan alamu ne dai da suke nuna babban hafsan sojojin Najeriya yana neman haɗin kai da kuma gudunmawar sojojin jamhuriyar Nijar mali da kuma burkina faso wanda masana dai na ganin a nan gaba kaɗan komai ka iya faruwa tun da babban hafsan sojojin najeriya ya fara magantuwa dangane da halin tsashin tsaro da ake fama da shi a najeriya da kuma yunwa da fasara da ake fama da ita a halin yanzu to muna roƙo ilahu jalla mai duka ya samu ji alkhairi ya kuma tabbatar da alkhairi a jamhuriyar nijar mali burkina faso da ma najeriya baki ɗaya da dukkan kasashen al'ummar musulmi mai sauraro da wannan za mu so mu ji comment ɗinka ka ko kuma wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika mai sauraro muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karara domin ci gaban kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun